قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم sai suka kawo annabi Ibrahim suka tambaye shi shin kai ne ka aikata wannan aika-aika da gumakanmu ya kai Ibrahim